Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yadda addinin Musulunci na Darul Islam, wani ke shago mai nan ba a sha shida, Low Shopping Complex, da wuraren da ba wannan wunti, kasuwar wunti Bauchi, Bauchi State, Najeriya, ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3, wadda aka yi lakabi da guzurin mace musulma, darussa goma sha ɗaya, wannan Malam Isa Ali Ibrahim Fantami ya gabatar a wurare daban-daban. na farko a cikin darasa goma sha ɗaya shine mata a gari na biyu darajar mata a musulunci na uku mata mominai, na hudu albishirinki mai hijabi da niƙabi na biyar iyayen mata ku ke amanar Allah na shida zuwa na goma sha ɗaya kunce-kuncen da su shafe mata mominai. malam bismillah Mina shaitanin rajim,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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma بعد muna gode wa Allah da ya bamu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan yammaci don gabatar da muhadara zuwa ga iyayenmu mata. Yau da ikon Allah muna cikin wata ta sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida, hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa salam da garin maka zuwa Madina. Nawa ga wata? Wani ya ce sha shida wasu sun ce sha bakwai. To sha shida ko sha bakwai ko wani abu mai kama da haka. Kafa zato ƙaula kulli khatibin kenan ko? <laughs> To, ala ayi halin kamar yadda muka ambata sati da gabata bayan mun tashi a karatu na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheik addaktur sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullahu ta'ala muka ce a wannan ganawa da ikon Allah za mu yi magana ne kan matsala ta ‘yan uwa iyayenmu mata. Kashin bayan gabatar da wannan muhadara bil haƙiƙa kusan wasiƙu ne da ne ta samu zuwa gare ni daga wurin mata bayan an gabatar da muhadara kan ‘yan uwa nigogi, cewa an yi magana akan nigogi maza, ai akwai nigiya ma mace. To kula ga wannan an ɗan yi adjustin ta ɓangaren niga namiji to a taɓo nigiya mace ma a tunatar da ita akan addinin musulunci. Bayan wannan kuma sai wasiƙun suka ci gaba da bayyana irin hali da mata ke ciki na kuncin rayuwa, in ma kurakure da mu maza muke yi gare su. imma saboda kuncin rayuwa da suke samun kansu a ciki har su kauce wa Allah su koma wani abu na tsafe-tsafe ko wani mai kama da haka. Kula ga wannan da na fara studying damuwoyinsu, bil hakika sai na ga ya fi ƙarfin gabatar da muhadara ƙwaya ɗaya. Don haka kamar yadda muka ci gaba da yin ‘yan uwa gogi akwai part 1 akwai part 3 har illa ma sha Allahu inda Ubangiji ya gada ma, to wannan ma za ta zama muhadara ta farko ne insha Allah. Sunan mawdu'in magana Shi ne mata adon gari babu kokonto iyayenmu hausawa Allah ya musu rahama musulmai a cikinsu sun yi magana mai kyau da suka ce mata adon gari jumla ce mai kyau suka ƙara da cewa in ba ku ba gari wannan ma jumla ce mai kyau sai ta gaba suka ce in kun yi yawa gari to wannan akwai question mark akwai alamatu su'al <laughs> mata adon gari ne, saboda duk ustazancinka, da nutsuwarka, da cin asuwakinka, da karatun ƙur'ani in ma kullum kake sauƙewa, matukar baka da iyali to ustazancinka bai kai geji ba, saboda nutsuwarka akwai matsala daga lokaci zuwa lokaci, za ka yi ta kalle-kalle kamar rana, kana yawace-yawace kamar nera. shi yasa qur'anin Allah ya bayyana mana cewa su matan nan khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare su abin da ya zama dalilin nutsuwarka shin jama'a wannan ado ne ko ba ado ba duk gayan ka in ba nutsuwa zaka fito a ganin ka kaman tababbe ne amma in akwai nutsuwa ko ba gaye kana komai na shari'a kayanka a yage kowa ya ganka ya ga mutumin kirki ashe kenan babu adon da ya kai mai nutsuwa kuma su ne ƙashin bayan nutsuwa ɗin. Na biyu sai ya ce, In ba ku ba gari, wannan babu kokwanto, Ubangiji idan ya tashi halitta ya san fitirar ɗan Adam, fitiratan Lati fatarar nasa alaiha, la tabudi da halƙin lazalika dinul Yanzu ka kaddara a ce garin Bauchi duk ba mata maza ne, ai bala'i sai a ka gudu ka bar garin. Na rayuwa ta kyau, ba ka da mata ba ya ba uwa ba kaka ba kanwa kawai ko daga ka juya ka ga isa can garbati can mudi can dan juma nan zubai ka ga mutane daban-daban kai kan gasar abun bai yi ba shi yasa in ba su ba gari da Allah ya halicci Adam alaihi salam sai ya zaba masa matarsa Hawwa'u ya halicce ta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum da aka halicci Adam sai ga rayuwar tasa akwai bukatan ya samu mai masa hidima ko gidanka ne in ba mace sai ga gidan babu shi sai ka kunna hita ta kona ka a gidan in kai wasa a barka da renon yara ka ga bala'i don haka babu kokonto iyaye mata in ba su babu gari sai kalma ta gaba iyayen mu Hausawa suka ce in sun yi yawa gari ya ɓaci to anan ni senior advocate of Nigeria na mata ne ku yi haƙuri wani ƙaramin barista ne don haka iyayen mu Hausawa su yi hakuri. ina cewa da cewa mata in kun yawa gari ya ƙara kyau jama'a mun fahimta mata adon gari in ba ku ba gari in kun yawa gari ya ƙara kyau dalilin da ya sa gari ya ƙara kyau ku dakata ai taruwansu a wuri da dama ƙarƙashin kama albarka ne fara daga gidan gabanin ka gari abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ga sa'id ibn jubair rahmatullahi alai sai ce masa hal tazawwaj cikin kai aure kuwa sai sa'id ibn jubair rahmatullahi alai yace a ni ban yi aure ba cikin bayanan da yake sai ibn abbas radiyallahu anhu fahimta kamar yana kyaman aure ne sai yace inna khaira hadhihi al-umma aktharuha nisa' wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umman nan wanda duk duniya ba kamar sa ya fi kowa tara mata da yawa a gidansa shine wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan taruwansu ba alkhairi bane ya za a yi tara guda tara a gidansa wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umman nan ya fi kowa yawan mata ba nan kaɗai ba abun da kake ganewa cewa in sun yi yawa gari ya ƙara kyau ya ƙara albarka ɗauki hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin bayanan da yake a bisa ga sunna an san masu rauni su ne yara ƙanana da mata idan ya zo ya zauna a wuri sai ce abu huni du'afa'akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afa'ikum sai ce a je a kawo masa masu rauni su ne mata da yara ƙanana duk inda yake rayuwa yana bukata ya zama wurin akwai mata da yara ƙanana sai ce yanzu kuna zaton ba dan matan da yara ba Allah zai taimake ku zai baku arziki ai ba zai yi ba bi ma'ana arzikin da ni da kai muke samu dalilin iyalan da muke ɗaukan nauyi Allah ya bamu dimo mata ke karuwa a kanka kake aihuwan ƴaƴan ko da mata ne dimo Allah yake kara maka albarka a cikin dukiyarka yake kara taimakon ka suna ƙaruwa ana ƙara maka a cikin dukiya a cikin akawun ɗinka ta me na abin da ake azurta ka da shi a wurin ubangiji kula ga wannan ashe yawansu alkhairi ne don haka sunan mawdu'i mata a don gari don ƙoƙarin sauwaƙa wa kaina gabatar da wannan muhadara a gaggauce da ikon Allah na raba mawdu'i ɗin gida bakwai insha Allah mata a don gari wannan part kenan na farko da ikon Allah za mu yi magana akan halul mar'a fil jahiliya qabla al-islam na biyu da ikon Allah za mu yi magana akan halul mar'a fil alamil gharbi na uku da ikon Allah za mu yi magana akan takrimul mar'a fil islam na hudu da ikon Allah za mu yi magana akan halun nisa wal banat fi ayyamina hadihi. na biyar da ikon Allah za mu yi magana akan wujubu tarbiyatil banat wan nisa wal azwaj na shida za mu yi magana akan tanbihatun muhimma lin nisa na bakwai alkhatima Allah ya mana jagoranci approach na wannan maudu'i din ya sha bamban da yadda muka yi approach na maudu'i akan yan uwa gogi a maudu'i na yan uwa gogi abin da muka hankalta akai shine asalin tarihin sahabbai gabannin shigowansu musulunci irin rayuwar da suka yi wacce da ke za ga kwata-kwata rayuwa ce da take kama da irin ta mu na yau amma a yau bisa ga ganawa da za mu yi da ikon Allah mata su mafiya yawa ba bukata ne a kawo musu rayuwar mata gabanin musulunci kaɗai ba a'a akwai bukatan a nuna musu yadda duniyar Yahudawa take kallon mata yadda madubin Yahudawa ke haskaka mata da yadda matsayinsu yake a jahiliya da yadda musulunci ya rufa musu asiri ya taimake su ya kamba masu ya ɗaukaka su ya martaba su ya karrama su ya faddala su dukkan ni'ima a duniya ba wanda musulunci bai yi wa mata ba idan iyaye mata sun san ni'imar da musulunci ya musu ya dace kowace mace ta zubar da ruwa a ƙasa akalla durom ɗaya ta shanye take saboda tsabar farin ciki akan gatan da addinin musulunci ya mata babu kokonto mu kanmu musulunci ya kai ƙololuwa wajen mana gata wa ma'azalika, idan mun duba yadda musulunci ya ‘yanto mata kana iya gani a fili ya fi yadda ya ‘yanto maza, don daman tun a jahiliya maza masu izza ne, da musuluncin ya zo linzami ya musu, su ko matan a jahiliya ba komai ba ne, da musuluncin ya zo sai mai da su komai. Gabar magana ta farko shine halin mar'a fil jahiliya qabla al-islam halin mata a jahiliya gabanin musulunci. gabanin zuwa musulunci mata na cikin halin ƙasƙanci da walaƙanci da kuma cin mutunci wanda addinin musulunci ne zo da ikon Allah ya ‘yanto su daga cikin wannan halin kaskanci din. Idan ka duba a jahiliya mace da idan uba ya mutu a gida, in ana raba dukiyarsa ta gado ‘ya'yansa mata da ya haifa ana raba su a cikin dukiyar gado ne. matar da ya bari ya aura wanda ta aifa maɗa, in an tashi raba gado ita matar a gado za a raba ta tana iya yiwa ɗanta da da ta haife shi a bashi ita a cikin kayan gado ya je rika kwanciya da ita yadda babansa ke kwanciya da ita Ibn al-Qayyim rahimahullah ya rubuta littafi sukutum da guda yadda yake bayyana mana ɗan waken da aka yi a jahiliya da mata in kana jin ɗan wake to shine ɗan wake wannan mutum ya kwanta da uwarsa da ta haife shi kuma baya jin komai har ma ya aihu da ita ba nan kadai ba idan an gina ganuwa ta gari nan dai garin Bauchi mun san akwai burbudin ganuwa har yanzu in an buga ganuwa ta gari in ana so a yi wa garin ado da ganuwa a jikin ganuwa sai a ɗauko mace sai a manna a jiki tana ihu za a gina ta a cikin ganuwa in tsafi za a yi na ganuwa kada ta rushe to a cikin ginin da ake ana zuba mata ana gini a kansu da ransu duk wannan shine halin mace ba nan kadai ba idan an aifa mutum ya mace yana cikin bakin ciki da kaskanci yana takaicin yayi takaici yake je shiga cikin al'umma ma ya zauna da su nakan ba mu kissa ta Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu abun da ya a jahiliya ya faru gare shi a jahiliya Kullum ya zo majalisin annabin Allah bayan jahiliya sai ya zauna haka ya tagumi baya iya ko magana kullum yana cikin tagumi ko a yau kaga mutum ya cika yawan tagumi abin da kake fahimta shine me shine damuwa ta masa yawa annabin Allah tsira da aminci sabbata gare shi tambaye shi me yake ka ne sai ce nayi wani abu a jahiliya ne da yake damuna fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yace me kai yace na tafi a jahiliya sai na bar iyalina da ciki tafiyar da na yi na yi shekaru da dama ban dawo ba don daman babu wani haƙƙin iyali a jahiliya kawai in ka aure ta kaji a gidan ka ga dama tafiyan shekara ashirin bai dame ka ba in ka dace ce da kanta kai ba ruwanka ba wani kuɗin cefa ne sai na dawo na bata da ciki sai na samu ta haifa mun ƴa mace ina zuwa an tambaye ta ina cikin da na bar gida ce na haifi ne amma tana wasa da yara a waje sai ce uwar zayyiniha ɗauko ‘yar ki mata ado. Uwar ta je ta ɗauko ‘yar a waje ta zo ta mata ado ya ɗauki ‘yar ya fita. Uwan na cewa kada ka walakantar da amana tun a jahiliya take gaya masa wannan. Kar ka walakantar da amana ya ce to sai fita. Yana fita sai ya tuna a duk cikin garin da yake rayuwa wane jeji ya fi kowanne muni. Sai ya tuna jejin sai ya nufe shi. Yana isa jejin sai ya ƙara tambayan kansa. A jejin nan ina ya fi ko ina muni sai tuna akwai wasu rijiyoyi masu zurfi a jejin. sai tafi wajen rijiyoyin yana zuwa sai leƙa leka rijiyar tafi kowace zurfi ya ce sai ji daɗi saboda bayan rijiya ce mai zurfi ba ma ruwa a cikinta ɗan adam zai sauƙin mutuwa kenan ya ce sai ya ɗaga ‘yar yana ɗaga zai jefa a rijiyar sai ta ga ƙasa a jikin gashinsa sai tana kaɗe mar ƙasa tana cewa baba bari in kaɗe ma ƙasa sai ta kaɗa ƙasar a jikin gashinsa tana kammala kaɗewa sai jefa ta rijiyar yace sai na ji ta yi ƙara ya sai in ji hankalina ya tashi abin da ya tarimar da hankali ba ƙaran bane shine har yanzu bata mutu ba sai ɗauko wani ƙaton dutse ya zo ya tsaya a kanta a rijiyar sai ya kwantsama dutsen a kanta ya ce sai ji ta tarwatsi a rijiyar ta fashe yana ɗaga ido sai ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana zubar da hawaye yana cewa laukuntu kuntu a law hadda ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliyya la aqamtu hadda hadd alayk kama qala rasul lakin al-islam yajibu ma qablahu inda zan tsaye da haddi akan wani mutum cikin abun da ya a jahiliyya da na tsaye da haddi akan ka kai Abdullahi ibn Mugaffal sai dai kayi sa'a musulunci yana kankare duk shedancin da aka yi gabaninsa sa annabin Allah yana zubar da hawaye akan haƙƙin mace saboda zaluncin da aka mata a cikin jahiliya ba fa a musulunci ba akwai yancin mata da yake wannan a duniya Allah ya turo aya sukutum da guda koma ayoyi yana bayyana mana halayen da ake walakantar da mata a jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al su min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan an yi wa ɗayansu su bushara da ya mace fiskarsa sana kasancewa cikin baƙin ciki da damuwa yana tafiya yana haɗiye fushi aihuwa aka yi mutu amma na fusata yake yana nisantan mutane bai son shiga cikin jama'a saboda baƙin cikin abin da aka masa bushara da shi yana ma tambayan kansa zai rike wannan haihuwar a cikin walakanci ne ya walakantar da yar ko kuma zai bunne ta a cikin ƙasa ne da maranta ta halaka ko zai jefa ta a rijiya ne Allah ya ce abin da suke yayi muni kai kaga yancin mata abin da ake zaluntar mata a jahiliya yayi muni ba nan kadai ba qur'ani ya sake cewa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mace da aka bunne ta a ƙasa da ranta za a tambaye ta da wani zalunci aka kashe ta ita fa wanda aka kashe ita ce mazluma an zalunce ta to idan an tambaye wanda aka zalunta Sheikh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala yace to yayi kuma ga wanda ya zaluncin tunda ita zaluntan da aka yi sai ma an tambaye ta akan me aka zalunce ta to ya ga wanda ya zalunce ta bunne ta da ranta wannan fa shine matsayin mata a jahiliyya gado ake raba su gina ganuwa ake da su jefa su ake a rijiya kuma ba sai an yi aure ba a jahiliya gabanin zuwan musulunci mutum ɗaya na iya riƙe mata ɗari bakwai a rayuwarsa mata da suke complaining har a yanzu cewa musulunci ya sa a auri mata hudu suna ga wannan polygamy damuwa ne gare su wallahi al'azim gata musulunci ya musu don a jahiliya ɗari bakwai ake tarawa mutum ɗaya zai ɗebi ɗari bakwai akwai wanda ya musulunta eh, matansa goma kuma duka gidansu ɗaya ubansu ɗaya mata bakwai duka uwa ɗaya uba ɗaya suke jama'a akwai dan waken da ya wuce wannan musulunci ya zo ya ce to maximum mafiya yawa hudu zaka aura har a yau ka je ka binciki addinin hindu a addinin ya amince ka tara ko nawa ne ko sun kai miliyan zaka iya aura kuma hatta addinin christianity da ake ga ya amince da celibacy ka zauna baka da iyali shi kansa bai limin na matan da zaka aura ba in wani ya ce ma akwai kace ce masa ya kawo maka ayar da aka ce ga adadin matan da za a aura su a fahimta su ma in kana zan shiga aljanna kar ma ka auri macen in kuma za ka aura ba a yi limit ba babu aidar ce ma ga limit na abin da za ka aura musulunci ne ma ya tsaya kan arba'a din wannan shine fa matsayin mata a sauran idanu idanuwa kenan sai a gaggauce gaba na biyu shine halul mar'a fi alamil gharbi halul mar'a fil alamil gharbi halin mace idan muka duba a duniyar yahudawa halin mata ka duba a western world western world yau su suke ta advocating for gender equality what a man can do a woman can do even better ma the issue of legal enfranchisement the right of women woman to vote or to be voted for a ce abin da namiji zai mace za ta yi ana ta kokarin equating wai namiji da mata ɗaya ne wallahi al'azim ba ɗaya bane kuma yahudawan da ke advocating for wannan su suka fi kowa walakantar da mata a duniya ka duba constitution na England English constitution na 1705 Christian era ya amince da cewa mutum in talauci ya ishe shi ya halatta ya ɗauki matarsa ya sayar yadda zai sayar da karansa mata sai da su ake idan kai brok motar ka ta lalace kana so ka sauke inji ba hali sai ka ɗauki iyalanka ka kai ta kasuwa ka sayar in ka samu wani ya sai da ko dubu sha bakwai da ɗari bakwai da naira saba'in da bakwai sai ka dawo sai ka cika da kuɗin injin idan ka duba mujallatu hadaratul islam ta bayyana cewa ko da faransa ka je ƙasashen nasu an samu a tarihi wani mutum da wannan talauci ya ishe shi sai ya ɗauki matarsa sai ba wani ya sayar masa suka yi ciniki akan amma bashi ne kuɗin daga baya za a bashi saboda yana da wasu matsaloli da yake so ya magance sai ya bada matar bashi daga baya ko an yi albashi sai a biya shi mutumin ya zo ɗauki iyalin har sai bayan tsawon lokaci har ma ta yi ciki ta haihu ba a biya shi bashin ba mutumin da ya karshe dawo mata ya ce ba ya bukata ɗauki matarsa shi mai matar sai je kashe mutumin talauci yasa ya sai da iyalinsa a faransa da muke magana still a yanzu tsawon lokaci da su suke ta advocating for ‘yancin mata, doka ta amince a wurinsu da muke magana a yanzu, doka ta amince mutum zai iya ba da hayan iyalinsa. Talauci ya ishe ka baka da kuɗi, ga iyalinka wannan bukata sai ka ba shi haya ko a dubu goma ko a dubu ashirin na wata ɗaya. In ka karɓi kuɗin ka biya bukata bayan wata ɗayan sai dawo maka da kayanka. Waɗannan fa su suke wai faɗan ‘yancin mata, jama'a akwai walakantar da mata a duniya da ya kai wannan? mai yahudu za su koya mana a duniya mai amerika za ta koya musu mai a duniya ba abin da muke bukata gare su wai su karantar da mu addinin mu ba mu da bukata ko na minti ɗaya. ba nan kaɗai ba idan ka je kanada a yanzu haliyan da muke magana idan kana aiki ko kana aiki da scale na Hatis ne ko na wani level na kaza ne ko UASS ne ko na mai kama da haka kuna the same level da mace amma albashinku ba ɗaya ba ne, saboda ita mace ba complete human being ba ne. don haka kai namiji albashinka ya fi nata sai ka je ka samu tana hatis 7 kai kana hatis tana hatis 9 ma ko 11 kai kana saban kafi ta albashi saboda su ba complete mutane ba ne shekarun baya an yi ta debating a England cewa shin mata kan mutane ne ko ba mutane ba a debate din wasu ga ce mata ya dace sun fi kusa da dabbobi a kai su cikin dabbobi wasu daga cikin debate suka ce a'a sun fi kusa da mutane a kai su cikin mutane addi'in sai aka ce su mata yanzu a basu a wani label ne na cewa su ba complete mutane bane ko ba complete dabbobi bane jama'a masu wannan fake cewa wai a zo a faɗi ‘yancin mata akwai walakantar da mata da ya kai wannan ba abin da ya kai wannan walakantar da mata wannan shine a idon western world ba nan kaɗai ba idan ka duba a rawun shekara biyu da ya wuce a uk an ba da wani report united kingdom a shekara ɗaya cewa an samu akalla mata dubu ɗari biyu da tamanin da ‘yan kai da suka yi ciki, dalilin ana refin ɗinsu. Abin takaici a wajen refin ɗinsu, za ka samu wasu wanda suka musu fyaɗe ɗin, ƙannansu ne ko yayinsu uwa ɗaya uba ɗaya. Wata ubanta ne ma ya mata fyaɗe ha ta yi ciki, wata karen gidansu ne ma ya kwanta da ita. Yau in ka je Western Wall karnuka na kwanciya da mata, wai duk ci gaba ne. kare ya zo ya kwanta da mace ‘yar adam kuma kare ke kwanciya da ita. Masu kallon mata a wannan ido, saboda tsabar tsangwaman addinin musulunci, sai suka ce musulunci bai ba wa mata ‘yanci ba, yanzu za a nema wa mata ‘yancin nasu. Duka abun da suke yi ƙarƙashin wala ya zaluna kum hatta yardukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amanuhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya kare mu daga wannan a gaggauce wannan shi ya kawo mu gabar magana na uku shine halul mar'a fil islam takrimul mar'a fil islam hurriyatul mar'a fil islam yadda addinin musulunci ya kambama mata ya karrama mata ya faddala mata ya azurta mata ya mutunta mata ya ɗaukaka mata fiye da kowane addini a duniya ƙololuwan ɗaukaka mata da addinin musulunci addinin musulunci ya tabbatar mace 'yar adam ne yadda namiji yake ɗan adam ba bambanci wajen haƙƙinsa da haƙƙinta ba bambanci wajen albashi dukkaninsu ‘yan adam ne halittu ne na Allah. ‘Yanci na farko da musulunci ya masa da ana raba ta a gado yanzu musulunci ya ce kada a raba ta a gado bai halatta ba ba ta cikin dukiyar raba gado kaga yanzu wannan shine freedom na farko na biyu to ita gadon ma a bata ba ma kawai a bata ba sai an bata rabin abin da ake bawa namiji yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayaini da kai yanzu sai musulunci ya a bata gado a nan western world da suke raba su a gado suka amince a raba su sai suka ce musulunci bai adalci ba yanzu da yace a ba su rabi sai dai a daidaita su da maza saboda idan wani na son tsangwamen ka to duk abin da kai sai ya yi saboda me dalili neman tsokana ne da hasada hasadan min indi an fusihim ƙiyayya suke mana akan addinin musulunci ba nan kadai ba ka duba karrama mata da musulunci yayi yanzu misali ka samu wani namiji da ke shan giya yake zina yake sata baya sallah baya azumi baya zakka ga kuma wata mace saliha tana sallah tana zakka hafizatun qanitatun dukkan sifofin matan kwarai ta cika da ita da shi a wurin Allah wafi wani daraja babu kokonto fi shi in kana inkari Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mu muka halice ku daga namiji kwaya ɗaya Adam da kuma mace kwaya ɗaya hawa muka sanya ku kabila kala kala launin fata kala kala duk wannan dan kusan juna ne ba dan wane ya fi wane ba amma duk taron ku maza da mata wanda ya fi kowa mulki the most honorable of all of you shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah idan mace ta fi ka jin tsoron Allah ta fi ka daraja a wurin Allah idan ka fi da jin tsoron Allah ka fi ka daraja a wurin Allah wannan shine what a man can do a woman can do za ta iya jin tsoron Allah yadda ka ji tsoron Allah ko fiye da yadda muka ji tsoron Allah sai Allah ya kai ta aljanna ya kai namijin wuta kaga ai tafi shi wannan fa shine yanta mata na farko da musulunci yayi ba nan kadai ba daga cikin yanta su da musulunci yayi har suna da yancin su yi magana cikin abin da ake na addini da ba sa sa baki a harkar rayuwa ma yanzu musulunci ya amince in ma an yi wani abu su saka baki hafsa radiyallahu anha zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam ta taba tunkarin annabin Allah tana munazara da shi annabin Allah yake cewa musahabbai babu wani mutum yake cewa bayan Allah na kwarai da ikon Allah za su shiga aljanna ba tare da wuta ta shafa su ba ba abin da zai taba su na wuta sai ta ce yayi za haka yiwu ai ba zai yi ba sai ya ce mata me hujja ka ji adalcin musulunci instantly sai ta ce masa ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya babu ɗaya a cikin ku sai ya ketare wutan nan in kuma an yi wurdi akan wuta an ketare ai ba maka sai burbudin ta ya taba ka sai yace mata shine hujja tace eh sai yace mata to mu matsa gaba Allah yace thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhal adh-dhalimin fi jithiya ai sai mu tseratar da jama'ar da ke jin tsoron mu sai mu bar azzalumai su gurfada a cikin wuta ashe kenan mai tsoron Allah ana ketara sai ta bada kai tace to haka ne ka duba yancin mata mace ke iya ba shi shawari take iya munazara da shi duba shawarin da ummu salma ta bashi radiyallahu anha lokacin da ransa ya baci ya umarci sahabbai su yi yanka su kuma aske su yi aski da makamantan ta ce kai ne yace a yace to tace je kai in kai za su yi sai je yayi bayan yayi take sai suka yi wannan shine legal enfranchisement shine gender equity na musulunci ba nan kadai ba musulunci sanda ya kira mata a siffa ɗaiɗai siffa guda goma ya kira maza a siffa ɗaiɗai siffa goma yana kira maza da mata simultaneously pari in ya kira namiji sai ya kira mace ya kira namiji ya kira mace sanda ya kira sau goma a inda zai bayyana maka shine what a man can do a woman can do koma bayan nan abin da western world ke faɗa ba gaskiya ba bane mu karanta tare innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكانتين والكانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيأتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما sanda aka kira mata a siffa goma aka kira maza a siffa goma aka ce duk wannan Allah gafarta musu suna da kuma lada mai girma mako masu aljanna lalle musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata yadda za ka zama mumini mace za ta zama mumina haka baya ga wannan masu kankan da kai maza da masu kankan da kai mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu jin tsoron Allah maza da masu jin tsoron Allah mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata sannan da masu azumi maza da masu azumi mata da masu kiyaye farjojinsu maza da mata da masu ambaton Allah da yawa maza da mata siffa goma a addallahu lahum maghfiratan Allah ya tanda musu wata gafara wa ajran da lada azima wanda yake mai girma a nan ne wat man kandu ya man kandu shine me zaka iya zama musulmi zaka iya zama musulma zaka iya zama mumini ta zama mumina ka zama mai hakuri ta zama mai hakuri ta zama mai azumi ka zama mai hakuri duka wannan siffofi goma za mu iya cikawa tare amma western world su fito su ce kaza musulunci ya kaskantar da mata zalunci ne ba a yi wa musulunci adalci ba babu abin da musulunci ya tauye haƙƙi na mata ko da ƙwaya ɗaya musuluncin ma shi ya ba su haƙƙi sai a ce wai duk abin da namiji ya mace za ta yi ba haka bane mun yadda akwai wadda man kan du man kan neman ilimi Allah zai iya baka zai iya baka ta zaka ce Qur'ani ta haddace amma ta ce wai duk abin da kai za ta yi ko kuma duk abin da ta yi za ka yi ba haka bane Allah ya raba ayyukanmu ka duba duk wannan girma mace ne Allah ya fara magana da cewa me na'am yace me inna sa'ayakum Lashatta sanda sanda yace wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'ayakum lashatta Allah ya yi rantsuwa da mafiya bambancin ababe ya kira dare da rana duba ratan da ke tsakaninsu na bambanci ya kira namiji sai ya kira mace sai ya ce inna sa'ayakum wallahi ayyukanku lashatta daban-daban ne idan Allah ya ce ayyukanmu daban-daban ne wa sai ya ce mu da su ɗaya ne ba zai yi ba akwai abun da what a man can do a woman cannot do namiji zai amma bata isa ta yi ba duk yadda mata suke yin wannan ka taba ga mace an turo buhu a bayan tirela ta ta da baya ta dauki buhun a bayan tirela su gwada mana what a man can do a woman can do iyaye mata hafiza kunna Allah ta'ala ko kuma a ganta ta tana jan tirela ita ce direban tirela daga nan ta buga ta kai lodi Lagos ta dawo wannan sai a gwada zai yiwu ba zai yi ba akwai aikin da Allah ya bambance ta da shi wanda ba za ta iya wannan ba sannan kai ita mace akwai aikin da za ta yi wanda ba ka iya ba a barka da renon yara da musu wanka da dafa musu abinci wallahi sai ka kona gidan ka saka hita sai kana sa hita sai wani ya zabga ihu sai ka yi wajensa kana so ka ɗauki jinjiri sai kuma wani kashi idan wannan kashi sai ga wani ya nufi hita sai ka tarwatsa gidan da sai ka mai da shi upside down aliyahu safilahu idan ta baka yaran na awa ɗaya sai ka ji duniyan ta makunci burin ka ta za ta ɗauke su amma sai ta yi kontrolin administration ɗin gidan da ikon Allah ba matsala wanda kai wani lokaci fa yaran ka ne amma sai ka ji sun ishe ka gara ka ɗan koma gefe ka huta ai ba za ka iya ba ko kuma yanzu misali yanzu ko a kuskure ka fito da muciya sai ga an ku ana tare tsaya a ba lafiya saboda kowa ya ga muciya san ba gurbinta bane hannunka ko a ganka da mara ba daidai bane kuma yanayin halittar mu duba yadda musulunci ya girma mace kai yanzu namiji kai haka da hannunka a ganka kaman ice kaman karfe ado ne kai haka kowa ya taba aji ko motsi ba ka yi amma mace ta cika karfi fa jama'a bala'i ne wallahi wata ran sai da jefa ka gidan makwabta an kai wasa ita mace adonta shine a ganta lange-langen an taba sai ta lankwashe haka to shine adon mace to ita yanayin halitta wannan shine ado to amma kai in ka zama lange-lange daga an taba sai ka lankwashe to wannan kuma muni ne amma ita ka rike sai ka ji kaman ice in ta yi mm, sai ga hayaki na tashi wannan bala'i ne to yanayin halittan kawai za ka gama an kamba masu an musu halittan jiki mai kyawu fata mai laushi komai a halittan da musulunci yau mace Allah ya kyauta halittarsu kuma sun shiga cikin halitta da Allah ya kambama da ya ce me laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum cikin mafi kyan daidaituwa don haka babu kokonto halittar mata halitta ce mai kyau wannan shine irin gata da musulunci wa addinin mata yadda addinin musulunci wa mata afwan a gaggauce wannan shi ya kawo mu gaba na hudu da ikon Allah shine halul banat wan nisa alal umum fi ayyamina hadhihi halin mata da ƴan mata da kuma sauran dukkan nau'in mata a wannan kwanakin namu bil haƙiƙa yanayin rayuwa in ma ƙarancin karatu na iyaye mata ko kuma son duniya ko kuma kaucewa addinin Allah ko kuma kuskure da ke iya faruwa ga kowane ɗan adam yana iya faruwa da wasu daga cikin iyayenmu mata hafizahunallahu ta'ala waɗannan ababe daga cikin matsaloli na mata a yau wanda za mu yi magana kaɗan daga ciki akalla insha Allah za mu yi magana akan guda biyar ɗaiɗai matsala ta farko ta mata a yanzu da ake ciki na rayuwa ba matsala da ta kai zuwa gun bokaye musamman ga matan da Allah ya jarrabe su a wurin mazansu sun kai biyu ko uku ko hudu ba dukkaninsu ba mu musu adalci wasu daga cikinsu kai mu ce duka wannan abun da ke kai iyaye mata bil hakika musifa ne mai girma yana iya yawa mu mazan muke musu zaluncin da zai sa karancin karatu ya sa su je wurin saboda ba kowanne namiji ke haɗa mata biyu ko uku hudu ya adalci ba wani baya iya yi duk namijin da zai haɗa mata biyu ko uku ko hudu bai yi adalci ba mu karkada kunnen mu da kyau gobe kiyama ya shiga nawa wallahi ba uku ba ya shiga miliyan ɗari uku don a kiyama ba a shiga uku a duniya ake shiga uku amma a kiyama ana shiga miliyan ɗari uku ne ya kaɗe ya shiga ya tarwatse al'amarinsa wajibi ne maza a duba zama da mata biyu uku hudu a daidaita adalci in ba haka ba gobe kiyama kai abun tausayi ne ko ba mai jin tausayin ka wannan sako zuwa ga yan uwa maza kenan bayan nan abun da ke faruwa zuwa bokaye ba shine solution na rayuwa a mata ba bokayen nan da ake zuwa wurin su hadisai da dama sun tsoratar da mata cewa sharri ne hadisi na farko na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yar uwa mace ki saurara ki ji fiyayyen halitta manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace man ata kahinan aw arrafan ma ma yaqul faqad faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ce hadisi ne Hassan, duk wata wacce ta je wajen boka ko ɗan duba ta gaskata abin da yake faɗa ta kafurta da abin da aka saukar wa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi menene kenan shine qur'ani duk wanda ta je wajen boka ta kafurcewa abin da aka saukar wa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi duk matar da ta je wajen boka ta kafurcewa abin da aka saukar wa Muhammad bin Abdullah tsira da amincin Allah sabbata gare shi iyaye mata wannan hadisi abin tsoro ne a ce kun kafurcewa qur'ani muna ƙaunar ku muna mutunta ku burin mu maza da mata Allah ya tsunduma mu aljanna wannan ba zai yiwu ba sai mun sanya shamaki tsakaninmu da zuwa wajen boka banda wannan akwai hadisi riwaya ta Imam Muslim rahmatullahi alaihi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu arba'ina yawman duk wani ko wata wanda ya je ko ta je wajen boka ko ɗan duba aka ma tambaye shi me zai faru gobe ko kuma me a cikina ko kuma zan aihu ko ba zan aihu ba ko kuma zai yi mijina ya so ni fiye da wance har ta gaskata shi akan wannan abun da ya gaya mata hadisin ma bai ce ta gaskata ba ta tambaya ya ba ta fatabar ta yadda ko ba ta yadda ba ya yadda ko bai yadda ba kwana arba'in ba za a karɓi sallarsa ba in mace ne kwana arba'in Allah baya bukatan sallarta azahar la'asar magariba isha asuba sai a ce wa sallolin wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah baya bukatan sallar su gaba daya in ba su yi sallan ba bala'i za a tambaye su gobe kiyama waye ce kada ku yi in kuma sun yin ba a bukata za a yadda ita kowanne babu daɗi mushen rago da yankakken alade wanne za a ci wanne za a bari dukkaninsu babu wanda ya halatta a halin lafiya shi ragon mushe ne aladen kuma an yanka duk sharuɗan yanka an cika jama'a me ake bukata a wurin boka iyaye mata kina bukata ki je filin kiyama manzon Allah ya ce ba ruwansa da ke ne jama'a ba mu fa da gata da ya wuce mu je kiyama annabin Allah ya ce wannan jama'a ta ce ku yi nan wurin wallahi gata ta kare duk addu'ar mu da ko ga muke karantarwa dare da rana da dadi ba dadi burin ɗaya ne mu je filin kiyama manzon Allah ya ce Isa alai Ibrahim zo shiga cikin al'umma ta al'amari shikenan yayi daidai abinda kawai muke nema fa kenan amma ran da annabin Allah ya ce zo aka ce a'a wannan koma haza ghayyaru wa baddalu ba adaka al'amari yayi muni to a can an ce faqadi kafara bima unzila ala muhammadin in kan mutum ya kafirce qur'ani annabin Allah zai kula shi ba zai kula shi ba bayan nan bokayen nan ma da suke wannan abin ba fa wai abin da suke haka ne yakinan ba da akwai bokayen da suke iya sihiri duk da bata ne sai Allah ya sa abun da suka yi su dace a ciki don ya ƙara musu bata cikin batarsu falamma nasu ma dhukiru bihi fatahana alaihim abawaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisuna ko kuma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun tama bokayen yanzu mafiya yawa wani talauci ne take dukansa ta gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa kudu maso arewa gabar maso yamma ta ko ina ta buge shi sai zama boka shi ma ya zauna su yi ta yi wa mata da barbaru ba su gane ba duk wanda ya taɓa karatun allo ya san abin barazana ne ba wani abu ne da gaske ba sai a bawa wa mace rubutun sha ba amma yi rubutun ba sai a ɗauki wadan sai a zuba a cikin ruwan kawai sai a bata da sha sai da ce wallahi ta warke saboda magani believe ne dabara zai mai kina zuwa zai kalle ki ya san irin damuwar da ta kawo ki da dabara ake kina shigowa in kin zo kin yi fanti fanti kin yi ado turmin zani mai tsada an kaki da mota ta yi fakin ya san matsalar ɗayan biyu ne sai duba yanayin halittar ki in akwai alamar kin dan manyanta sai ce kin taba haihuwa in ba alamar wannan zai gane kina so ki mallaki mijinki ne akan kishiyarki abokiyar zamarki kina zuwa sai ce to wannan ai mai sauki ne ai sai abin da kika ce yayi ka gane me ya kawo ne ce ai na gaya na sani ai sun gaya mun sai da kai ce na kada na kada zo ina mai ina mai mai rafa dawo da sai ce tana iraki ce kirata sai faro ni sundusun bundusun kundusun sundusun bundusun kundusun sundusun bundusun kundusun sai ya kafa goma sha bakwai sai a ce ai ta iso sai ce ina mala laji shi ma yana nan kuna ji na eh to ga damuwar ta nan ana so gobe a gama aiki sai da ce insha Allah sai ce ba a insha Allah nan ishuru ba a insha Allah ishuru ba bukatan insha Allah aikin mu ga yawo jini ya wuce ne ga yawo jini ya wuce an gama aiki yanayin jikin ke gane san damuwar ta kawo ki daga kin yi ado ya san matsalar ɗayan biyu ne yana so ki bashi gaba in akwai alamar wahala a jikinki sai ɗauka kila kin taɓa haihuwan ya biyu hudu biyar to gidan miji ke son mallakan miji in ko babu alaman wani ɗan wahala ko kaɗan ba alaman aihuwa in ya gane daga yanayin halittarki sai ya gane aihuwa kike bukata sai ya ce za a samu sai ya shiru ka gane damuwa ne ana gane mana za a samu wallahi malam ko aihuwa ban yi ba to kin bashi bakin zara sai ce dama sai ce za a samu aihuwan ƴaƴa nawa kike so dabara ne kalma ɗaya zai riƙe in ya ga al'amarin ki kuma a tarwatsa ba yadda kike zanin an masa ɗori sama da ƙasa mace haka ba wani fasali cikin talauci takalmin daban-daban tana zuwa san matsalarta saboda ita wannan dama gidan mijin kawai kunci ne haƙorin zama ake saboda ba wani abu na jin daɗi a gida damuwar ta yanzu ila ɗanta ne ya fanɗare ya zama wani irin abu lalatacce ko ya yi hauka ko kuma mijinta ne bata ba a same shi ba yana zuwa sai ya ce to ai za a dace kina zuwa sai ya ce za a dace dacewa to anan ya kira kalma da yana ji a cikin me zaki bashi wallahi ya wata uku malam ba a same shi ba sai ce na ce ai za a dace zai dawo a ba mu sati daya kalmar za a dace zai rike ke kuma sai ki buɗe kofar sai ya ƙara tsunduma ki sai ki ce ina zuwa ban yi magana bai ga me kawo ni abun da barbaru ne saboda tsabar karantar da mata zama zama da su san matsalolinsu ko kai ka zama tana zuwa mace da complain ka san me ya dame ta zaka iya kama kalma ɗaya da ke da kusanci da irin damuwarta sai ta buɗe abun cikin karancin ilimi sai kai kuma ka tsunduma ta sai ka ce ai ya san abin kafin ma na faɗa ya faɗa duk abin da yake maga da su su wani mai rafa da wuta su malam allaji suna kada duk wannan barazana ne wannan shine da barbaru da ake yi wa mata ita ce musifa ta farko da ke shafan iyaye mata muna nasiha zuwa gare su cewa musulunci bai yarda da aje wajen boka ba musulunci bai amince aje wajen dan duba ba musulunci bai amince aje wajen dan sihiri ba duk wasu da barbaru suke muku a karancin dabara miji in kina son mallakansa abu ne mai sauki ki yi biyayya zuwa ga Allah sau da kafa ki yi biyayya zuwa ga Allah ki bi mijinki sai shiga cikin sauki da ikon Allah kin mallaki mijin kullun nakan kan bamu misali mai sauki mafi yawa mata abin da suke dauka ake mallakan miji kwatan kwaji kamar mai koyan keke ne ko mota idan mutum yana koyan keke idan ya hau keken sai ya dauka da ƙarfi ake rike kan keken idan ana tura sai ya ga yana haka da kan keke na yi sai a ce sake kaɗan sai sake yin haka to mata sun ɗauka da ƙarfi ake rike miji a togi a ce sai kayi sai kayi ya ce a a ce sai kayi ba za ka ake mallakan miji ba sai mutum ya ka keke sai ya fahimci ai dan haka ake dan kada kan sai da shi to narke masa ake kuni lahu amatan yakunu laki abdan ki narke ki zama wata baiwa karama gare sai ya zama bawa gare ki bai sani ba daga ya ce ai kaza in ya ɗauko zafin kai ki kulin mayin ɗinsa duk abun da ya dame shi in ya zo da wani abu bai saba Allah ba kice ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir aje ayi duk abun da ya dauko goyi bayan sa matukar bai saba addinin Allah ba cikin sauki sai ki mallake shi sai ya zauna a gida ko yana taji da abokane daga ya ce qala Allahu a hujja qala rasulullahi can sai ce wallahi hajjia ma tace kaza saboda daga ya ce Allah ya ce annabi ya ce to gaba kuma damta ce ne kuma duk inda ya zaga ya zago dole sai ya je ya ga ya ga gimbiya a gida ita kanta in bata ga daskin dari ba hankalin baya zama daidai to haka ake da dabarbaru ki narke abin da yake so a masa in zai abu bai saba wa Allah ba ko menene ke ce mun ji ya miki laifi ki shanye kada ki yi magana in kina yi wa mijinki afuwa kan laifin da yake har ya gane kuskure ne shi ya zo ya gyara da ikon Allah cikin sauki sai ki mallake shi duk miji baya son mace mai yawan complain a rayuwa yawan ƙananan maganganu so cikin sauki in kika yi wannan sai ki mallake shi sai ki waye gari idan kin mallake shi daga kin ce mun sayo mun asuwaki ɗaya sai je sayo guda ɗari ya kawo miki gida a dare fa zaki ce wallahi ni ina kwaɗayin balangu sai ce yanzu ko zai ce eh ina za a samu wani gidan zajen Allah ta za a samu sai ya tashi hau buɗe gareji ya tafi sai ya duk garin nan don Allah ki haƙuri ba a samu ba ki haƙuri da safe zan je kwata a nemo shi da kansa yake ga miki zai je kwata saboda duk abin da yake so ki yi kin yi to sai zama bawa gare ki bai sani ba wannan ita ce gabar farko wajibi iyaye mata su duba wannan al'amari da kyau cikin matsalolinsu bayan nan na biyu a gaggauce shine zaman su ‘yan amshin Yahudawa, wannan matsala ce mai girma. A yau duk inda Yahudawa ke bukatan yakan musulunci Western Wall, if they intend to fight Islam kullum sukan yi aiki da mata ne. anshin yahuda da suke zama yana zama da dama har mace ta amince da cewa wai kullum what a man can do a woman can do gender equality namiji da mace ɗaya ne har ma su rika amincewa da wai a rika yadda da a gyara dokokin Allah da basu dace da yancin mata ba menene matsayin wannan addinin musulunci yake yar uwa daga cikin yadda suke zama yan amshin su a wannan gaba a takaicen takaitawa akwai wata babbar matsala da ke cin karo mu a yanzu na farko da a ce kawai waɗe man kan du yau man kan du wannan shine a ce za su iya mulki a ko ina ya halta su yi mulki har ma ana da'afa hadisi na Imamul al-Bukhari rahimahullah riwaya ta sahabi na Abubakar, radiyallahu sahabi ne ba saboda shi ka hadisin a yufliha qaumun wallau amrahum imra'a saboda shi ka wannan hadisi wasu wasu daga cikin masu taimakawa amshin Yahudawa suka ce sahabin ya tabu wai saboda amince hadisin da'ifi ne wasu suka ce yana kazafi duka ga rubutu da dama da ake yi wai a da'afa wannan hadisin saboda hadisin da wuto karare bayyana al'ummar da ke shugabantar da mace baron leader ba za ta rabauta ba daga cikin abin da ke tunkaro mu a yanzu ake fakewa da mata matsala ce mai girma a yanzu issue na Child Rights Act wato wai 'yancin yara a nan kusa a shekarun nan ban ga musifar da ke tunkaran musulman Najeriya irin wannan ba wai yancin yara ƙanana an turo abu ne daga western wall ake so a yaƙi ƙarfin musulunci a Najeriya wanda da addu'a da komai wallahi al'adim sai mun yi rejectin wannan a jihohi da dama an fara amincewa da shi child Rights Act wai yancin yara ƙanana a duk duniya akwai addinin da ya ba da yancin yara irin musulunci ne a duk inda ka je da mata ake fakiya ko ina aka je za a yi to mata ake ba wa jagorancin wannan in za a ɗauki minista sai a ba wa mace in za a ɗauki sauran ababe a kawo sai a rika turawa karkashin ministry of women affairs sai a rika tura musu duk mace da take musulmi musulunci yana alfahari da ita yana ƙaunarta don Allah in ta bi Allah za ta je aljanna duk matan da ke da wannan offices muna musu nasiha su ji tsoron Allah su kare musulunci in sun kare musulunci muna roƙon Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako in ku suka bari aka cuci addinin Allah san me za su ga Allah gobe kiyama issue na Child Rights Act a jihohi da dama yanzu an yi implementing an kawo kuma House of Assemblies na sauran jihohi daga cikin dokokin an kawo dokar an fara a tuta zan antiri ne Christian era saboda daɗin da Gregorian calendar suke aiki sai kuma uzuri an kawo shi daga farko a ainihin National Assembly aka yi rejectin ba amince ba sai on 21st da 22nd aka yi aiki da two chambers na National Assembly sai aka yi fasin dokar 21st da 22nd na me na May 2003 Christian era sai aka yi fasin dokar har aka tura wajen president on 30th July 2003 Christian era sai aka amince da dokar sai aka fara implementing ɗinta a FCT Federal Capital Abuja. dokar daga ci abin da take kawo da ya saba addinin Allah shine na farko akwai ishu da suka yi discussing akan na definition of child waye yaro karami shi dokar na da section ɗaiɗai ayoyi ɗaiɗai ko kuma surorinsu 278 ne daga farko har ƙarshe waye yaro sai aka ce wai yaro ko yarinya shine wanda bai kai 18 years ba duk wanda ke under 18 yaro ne kuma yarinya ce wannan ya dace da musulunci a musulunci abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yana shekara sha hudu aka da shi zuwa yakin uhudu da ya je sha biyar sai aka bar shi ya je khandak me dalili saboda ya balaga su suna aiki da numerical years ne numerical age a calculation amma musulunci ba da wannan ake defending only ba sometimes ana duba numerical age tare kuma da psycho ainihin ainihin psychological condition wannan ana dubawa za ka haɗa ma bibi ne shekaru da condition mace ta fara al'ada mai saura shiken ta balaga doka na kanta namiji ya fara mafarki me saura a saura ɗauki fatihul bari na ibnu hajar rahmatullahi alai mujallaji na biyar yayi magana akan wannan matsala da to ba wai damuwar shine canja shekaru na yara ba to akwai abin da ake so a fashe karkashin wannan an yi magana akan age na yara a section 277 ne section 277 shine wai sai mutum ya kai 18 years ne ya zama ba yaro ba in ka dawo ishu na biyu sai aka ce baya halatta a yi auren yarinya sai ta kai 18 years in ka dawo section 22 na wannan constitution nasu duk yarinya da take under 18 bai halatta ya aurenta ba duk uban da ya aurar da yansa yassa under 18 za a yi taxin ɗinsa 500,000 naira or five years in prison ko ya ba da taron naira dubu ɗari biyar ko shekara biyar a fursuna ku yi haƙuri jama'a dokar ta iso kano ta iso bauchi ta iso gombe ta iso taraba ta iso yola ban ce an aiwatar ba amma na ta iso ana neman aiwatar ba kadai ba mijin da ya auri mace da take 18 years za a daure shi life in prison duba section 26 section 26 na dokar za a ɗaure shi saboda yana da hukuncin ya yi refin ne ya yi refin mace ne fyaɗe ya yi haka sai a kama shi a ɗaure annabin Allah shekara nawa ya aure Aisha radiyallahu anha mu tambayi kanmu akan wannan not only that aka zo kan ishu da na immunization vaccination da sauransu section 17 na dokar ya ce duk uban da ya hana ɗansa a yi masa allura na immunization da yake less than two years za a iya punishing uban not only that an sake buɗe kuma family court kotu na yara kotu na gidaje da ke kula da iyalai daga cikin abin da aka yi kenan an buɗe court nasu ka duba section 153 ƙarƙashin kotun dukkan matsalan iyalai za a kai kotunan ne so by implication in ka duba wannan section nan iya nufin shari'a court ta daina aiki ta tashi aiki area court sun daina aiki al'amarin zai koma high court ne da kuma magistrate court so from there ɗan burbuɗin shari'a da kake samu a shari'a court muke renawa to wannan ma za a rasa sannan the same section 17 na wannan constitution din ya ba da dama da cewa uban da ya taba ɗansa ko ya dake shi ko ya mar wani abu mai tsanani dan iya da daman ya kai karan ubansa irin yadda ake a western world sai kai wa ɗanka bulala shekarar sha sai kai ka kotu sai ya zo a jide ka aje a kulle not only that wannan fa yana magana akan jurisdiction ne shine family court by implication ainihin area code da shari'a code da muke rena kenan sun tashi aiki haka waɗannan kwar da muke rena ba ƙaramin alkhairi bane ga al'umma har za a ce mai iziya ya ce kaza Allah ya ji kansa mai risala ya ce kaza yi magana akan aure wannan ba ƙaramin alkhairi bane mu rike su da gasken gaske mu roki Allah ya ƙara gyara mana su ba wannan abubuwan suna da yawa a cikin wanda zaka zo ka duba abubuwa da dama an kawo su one not only that hatta wajen testing na criminal cases an ce za a aiki da DNA da kuma blood test idan aka yi zina ko wata mace ta yi ciki sai a yi test na DNA a gane waye mata cikin wannan by implication test na DNA ba ka da yakinin cewa kullum yana ba da result with consistency ba ka da clear akan wannan and not only that idan ka rike wannan ina matsayin shaidu hudu a musulunci cewa sai sun ga ana zina a bada hujja cewa za a rika aiki da test ana iya gane waye wanci ciki waye kaza da kaza waye kaza da kaza a rika yin aiki da test za a buɗe kofa na kwamitin mutane zuwa ga wata matsala akwai wurin da musulunci ya amince da DNA test an yi zama a Rabi'atul Alamil Islami sun taɓa ba da fatawa akan wajen a 19 around at least the 6 years back shekara shida da suka wuce akwai wuraren da musulunci ya amince da DNA test blood test amma ba zai yi a rika identifying at any point in time criminal cases da wannan ba duba section 162 na wannan ainihin constitution na. so waɗannan ko anan muka tsaya jama'a wannan ba musifa ke tunkaran al'umma ba a ko ina ka je sai ka ga mata ke rike da shi jihohi nawa ne suka yi signing bill din ya wuce sun amince da yi implementing alhamdulillahi rabbil alamina akwai jama'ar da bil haqiqa wala nuzakki ala allahi ahada a cikin house of assembly a nan jiha muna alfahari da su sukan tashi ko da yaushe abu ya faru na addini sai su ce mana me fatawa kaza me matsayin kaza a musulunci wannan ba karamin alkhairi bane gabanin matsa gaba ina gabatar da nasiha na farko zuwa ga su mutanen da suke House of Assembly musulmai a cikinsu su fi hadhihi alwilaya laysa hunaka kafirun illa rajulun wahid fihim rajulun wahid faqat li ajali za la yastati ay yafala shay'an bi idnillah saniyan na biyu ina gabatar da nasiha zuwa ga mai girma gwamna na uku ina gabatar da nasiha kai tsaye zuwa ga matan da ke kula da women affairs a matsayinsu na musulmai addinin musulunci yana alfahari da su idan sun taimaki musulmai sun kare addinin musulunci a ko'ina Allah ya yi musu alkawarin aljanna gobe kiyama ga hadisi na imamul bukhari da muslim Allah ya musu rahama yana cewa daga cikin jama'ar da Allah yake inuwantar da su saba'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane bakwai da Allah ke inuwantar da su ranar da ba inuwa sai inuwar Allah akwai imamun adilin shugaba adali muna roƙon Allah sa cin adalai babu adalci da ya kai a riƙa bin doka daidai da Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata na ƙwarai wannan shine adalci da za ku yi a kujerun da Allah ya baku kai tsaye Allah ya tsunduma ku aljanna bayan nan akwai hadisi muttafaqun alaihi da ke tsoratar da ku gaba ɗaya a matsayinku na masu mulki da cewa duk wanda Allah ya bashi mulki sai ya zalunci jama'ar da yake mulka gobe kiyama Allah ya haramta masa aljanna mu ji hadisin da ƙarfi ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo ya mutu yana ha'intar jama'ar da aka bashi kiwo face Allah haramta masa aljanna kula ga wannan ku ’yan uwanmu ne musulmai. Kun zauna a wannan kujeru a matsayin Allah ya jarrabe ku ne, in kun yi na kware Allah ya kai ku aljanna, in kun saba Allah Allah ya kai ku zuwa ga fushin sa wuta Allah ya kare mu. Kula ga wannan muna nasiha gare ku, muna muku fatan alkhairi Allah ya sa ku wanye lafiya. Wannan ba zai faru ba sai kun bi Allah sau da kafa. bin Allah kuma irin waɗannan dokoki da ke cin karo da Ƙur'ani sau da ƙafa dole a yi rejecting su completely dole a yi rejectin su completely a haramta auren less than 18 years wanda ya auren za a iya ɗaure shi haba jama'a ina za mu ji shi don haka wannan ƙalubale ne ya tunkare ku muna roƙon Allah Allah ya sa ku ci jarrabawa din ku masu mulki cin jarrabawan shine ku ce ba mu amince da abun da ya saba wa addinin mu na musulunci ba in kun yi wannan kun ci jarrabawa in mutum ya sanya alkalamin sa kan doka ɗaya da saba wa Qur'anin Allah ya amince da ita gobe kiyama ya san mai zai gaya wa Allah don haka muna muku addu'a Allah ya sa ku ci wannan jarrabawa din mu kuma talakawa wajibin mu yi ta addu'a Allah ya mai da kaidin masu kaidin kansu gabannin nan Allah ya shirye su in masu shiriwa ne in ba za su shiryu ba kuma Allah ya wargaza al'amarin su gabaki daya wannan shine a takaice akan issue na Child's Right Act wanda jihohi da dama yanzu an yi implementing hadda a arewacin Najeriya yanzu an yi signing har ma ka ji mutane fitowa ce wannan din daidai ne haka jama'a a nan kuma ina ƙara nasiha jama'a don Allah in ba mu da ilimi kan matsalan addini kada mu ba da fatawa yanzu in ban taba karanta ba sai zo ce haramun ne ban yi adalci ba in kuma na karanta na san munin su sai mai kyau ne ban yi azalci ba sannan in ban karanta ba sai na ce haramun ne ban yi adalci ba shi yasa ko magana zamu sai mu muku cotton din section din saboda mun karanta mun mallaka akan wannan matsala na yi rubutu sama da fefa yanzu talatin da uku kuma ban gama ba insha Allah duk section da zamu dauka mu yi rubutu mun inda ya saba wa Qur'ani ko sunna duk abin da ya saba wa Qur'ani ko sunna wallahi wallahi ba mu yarda da shi ba a kuma ko ina wannan shine matsayar don haka wannan ana bari'un min zalika ana Isa bari'un min zalika kullu ma khalafa al-Qur'ana wa sunnata ana bari'un minhu ila yawmil qiyamah hal ballaghtu Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allah ya sa masu mulkin mu su yi nasara in sun yi nasara akai muna musu addu'a Allah ya saka musu da aljanna akan wannan Allah ya sa su yi musulunci aiki akan wannan a gaggauce nasiha ta uku zuwa ga mata shine kwaikwayon Yahudawa daga cikin kwaikwayon Yahudawa a yau da ake samu na matsaloli akwai matsala na ƙona gashi bleaching matsala ta rashin sanya hijabi ma ƙololuwa matar da ba ta sanya hijabi hadisi a muslim ya bayyana cewa wannan mata ba 'yar aljanna ba ce annabin Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da ya kira sinfani min ahalin nar lam arahuma sai ce kasiyatin ariyatin ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhli alma'ira la yadkhulna jannata. wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min kaza wa kaza daga cikin matan da ba sa shiga aljanna sune masu sanya hijabin da baya rufe abin da aka ce a rufe mun san sharɗin hijabi ya zama ɗauki jilbabul mar'atul muslima na shek Muhammad Nasir rahmatullahi alai wajibi ne hijabi ya zama mai kauri ya zama yalwatacce ya zama babu ado a jikinsa ya zama ba kayan shuhura ba ne na nuna shahara ya zama bai kama da kayan maza wannan daga cikin sharuɗa na hijabi na musulunci ba launi ne mai jan hankali da gaggawa ba launi ne na rishin asiri wannan conditions guda takwas sai hijabi ya cika a matsayin ki na yar uwa musulma yar musulmi jikar musulmi yar musulma matar musulmi ko kuma yar musulmi wajibi ne ki sanya hijabi shi yasa qur'anin Allah ya fara kwankwasa gidan da yafi kowanne daraja a duk duniya akan al'amarin hijabi gabanin a kwankwasa gidajenmu bahaushe ya ce wai ana tauna tsakuwa ne dan kaya ta ji tsoro saboda a tsoratar da aya sai aka tauna gidan da yafi kowanne girma jama'a mu ji karfin ayar ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adina ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai annabi Allahu azza wa jalla yaqul min fawqi sab'i samawat ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul li azwajika ga wa matanka wa banati ga ‘ya'yanka wa nisa'il mu'minin da sauran matan muminai labudda an nu'allima nisa'ana hadhihi al-ayata yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima wajibi mata su sanya hijabi yau akwai hijabin da ake sanyawa wai sunansa haf sunna sunna ce a manarabi ita laysat min ahli sunna wa laysat min ahli bid'a hiya ala manzila baina manzilataini haf sunna qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa hijabi abun kyama ne gare ki mai zai sa ki kyamaci hijabi yar uwa musulma ke nema a rayuwa akwai kayan da ake ɗinki a yanzu mai suna wai stela a tsaga tsakiyarsa daga sama har kasa mace na nuna tsiraicinta a waje mu duba irin wasikar da muka karanta a 'yan uwa ni gogi fatu da niga ke aikowa yadda mata ke sanya wannan kayan yace shi yasa su suke musu fyaɗe suke rafin ɗinsu da kuma musikar da ɗaliba a Fair foli ta aiko wanda mun karanta a goge Fatu da take complaining yadda iyaye suke barin ƴaƴansu da wannan tsaraici bai dame su ba daga cikin matsala ta hudu na mata daga wanda zamu yi magana akan shine canja halittar Allah in ma ta ɓangaren bleaching Allah ya yi ta mai duhu da ce sai ta yi haske ko kuma a kankar haƙori saboda ana buƙatar me wushiriya ko kuma a rika yin wasu zane wai da sunan ado ko attachment na gashi ko wani abu mai kama da wannan duka wannan sun shiga ‘yar uwa ki saurara hadisi na Imamul Bukhari rahmatullahi alaihi wanda ya rubuta a cikin kitabun nikah nasiha ne zuwa gare ki zuwa gare ni zuwa ga iyayenmu mata gaba ɗaya hasizahunna Allahu azza wa jalla annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka duk tausayin annabin Allah da ya fi kowa tausayi a duniya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wa ma'a zalika musu albarka hadisin ya ce wani hadisi ya kira annabi ya tsina wani Allah ne la'anallahu alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wan namisa wal mutanammisa wal washira wal mustawshira lil husni li khalqi Allah azza wa jalla wannan nau'i tara dukkaninsu Allah ya tsine musu albarka dole ki karkada kunnen ki uwa musulma ki saurara in kina ciki ki fita da gaggawa saboda baki san yaushe zaki mutu ba in ba kya ciki la budda an taj'ali hijaban bainaki wa bain ma'asiyati Allah azza wa jalla fi mithli hadhihi al-ashya al-qabiha na farko Allah ya tsine wa alwashima mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi a rika sa a ɗanyi wani ado a fiska a rika saka wani abu ko baki-baki a ciki wanda take alwashima mai sana'ar yin wal mustaushima da wanda aka mata walwasila da wanda aikin da shine attachment na gashi ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi Allah ya yi ki da gashi kaɗan sai ta ce wai sai yayi yawa to wanda sana'ar ta ƙara gashi ne Allah ya tsine mata albarka na hudu kuma sai ya da wacce aka mata ta ba da kanta a mata attachment ita ma mai matsayinta Allah ya tsine mata na biyar sai ce annamisa wacce ce annamisa wacce ce annamisa me kankar haƙorinta don ta yi wushirya annamisa wanda take kankare wata haƙora don yi mata wushirya wal mutanen misa wanda ake kankare mata haƙorin don a mata wushirya duk wannan iyaye mata da dama wasu suna yi Allah ya kare su na bakwai sai ya ce walwashira akwai shi ma wani abu da mata suke a jikin gashinsu shi shine alwashira da da yawanci abin da ake kala-kala ne amma yanzu shine rina gashi a yi a sawa gashi wancan attachment ake magana wannan kuma shine mai. me rina gashi dayin da ake yi wane kala ne ya halatta a yi to a yi bahasi a kayi lalle ya halatta ɗauki littafi ko da riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na shek abu zakariya ya haibu sharaf annawi rahmatullahi alai abin da aka fi tsinewa kai tsaye shine kala baki to wanda aikinta take wata da wanda ake masa ta takwas ita ma Allah ya tsine mata sai na tara al mai canjawa li husni dan da kyau li khalqi Allah halittar Allah shine kaman mai bleaching wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah masu canja halittar Allah Allah ya tsine musu albarka iyaye mata a duk duniya ba mai jin tausayin mu mu da ko irin fiyayyen halitta Muhammad bun Abdullah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba mai jin tausayin mu irinsa. sa wa ma'a ya ce Allah ya tsine muku ko kuma shi ya tsine wa masu aikin wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu hadisi a bukhari yace mace ce za ta iya daukan dan da ta haifa ta jefa shi a wuta mara suka ce ya za a yi wannan faru a duniya mace ta jefa danta sai yace to yadda Allah yake jin tausayin ku ya fi yadda take jin tausayin danta duk da wannan aka ce Allah ya tsine wa matan albarka yau ka dubi yadda mata da dama suke bilicin ga duk wanda ya san illan bilicin daga ya ga jikinsu ya san akwai wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan daga cikin illolinsu wannan gaba na uku na hudu nasihar mu gare su iyaye mata shine zina zina wannan ya fi faruwa da 'yan mata bleaching ma fi faruwa gare su attachment ya faruwa gare su tabarruji duk ya fi faruwa ga 'yan mata amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi kula ga wannan gaba na hudu zina wani zai ce ai ba kowace ke zina ba menene matsayin mace da sanya turare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza hadisi na imamu abu dawud da rahmatullahi alai wanda shek ahmad shakir rahmatullahi alai ce hadisi ne hasan innal mar'ata idan sabtara wa kharajat wa sami'a an-nasu tiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya wannan me matsayin sanya turare a fita iyaye mata matsayin ki na mai aure me kike bukata ki bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu ya shi faruwa ga 'yan boko ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da mai take yi sai ta mika wa namiji hannu su gaisa uban na magani bai dame shi goni ka je ka ga wasu daga cikin mata ba duka ba wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school yau yau a secondary fa ana gaisa maza da mata mai matsayinsa a musulunci matar da ke gaisa da namijin da ba nata wa matsayin zina ne ga hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai yace hadisi ne hasan cikin sahihul jami' annabi Allah na cewa al ainan tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni ido biyu na zina kallon abin da bai halarta ba hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su sannan al'aura na zina Shi ne zanar da aka sani a zahiri wajibi a nisanci wannan daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shi ne ishu na hawa a muna magana akan hawa a caɓan mace ɗaya yau fa ya wuce ɗaya ɗazun nan kafin ita ho, wallahu alama aqulu shahid akwai aminu na Suleiman Muhammad lecturer ne a nan ATBU Agri Economics Department sanda ya zo gida yake ga abun da ya gani ya tayar masa hankali mata ne fa sun kai uku ya'yan musulmi akan acaba daya har kan tanki mai acaban ya dauke su yau fa double ma 3 in 1 ake ana 4 in 1 matan musulmai aina nazhab bi hadha ya ukhti madha taqulin amama Allah azza wa jalla yawm al-qiyama idza su'ilti an dhalika mai zaki wa Allah gobe kiyama akan wannan ga hadisi riwaya ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha cewa hadisi ne hasan annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba taka ba gara a ɗinke kanka da kusa shi yafi maka alkhairi gobe kiyama a duniya amma ɗinki da kusa shi yafi alkhairi ke ma da jikin ke taɓa jikin mijin da ba naki ba gara a miki ɗinki gobe kiyama da ƙusa a miki a duniya da shiga da Allah akan wannan ga Maryam alaihi salam ta haihu ba ta da miji tana cewa mai lam yamsasni bashar kalmar masa duk duniya ba wani mutum da ba ubanta wanda ya ta ba ba wani mutum a duniya ya taba taba jikinta babu shi yau wace budurwa ce za ta kalubalanci duniya ta ce ba wani namiji ya taba taba jikinta in an bi ta barawo a bi ta mabi sawo wasu daga cikin ƴan uwanmu almajirai su suke jawo wannan shi sai ya zauna malami na mana kusantuwa da iyali da matan da ke karantarwa yayi yawa har ya zama jikin ka taba jikin matar da ba taka ba jikin budurwa me kake bukata mai kake bukata a rayuwa dan uwa ko kuma bai bukatan ta da aure sai ya je yana neman wata baina baina shi ya yi bukatar masu saka tsagaggen suke da mai stela sai ga ustazu da ƙur'ani a fakir ga wando nisfu ya sha ga gemunsa komai intact amma shi mai irin wancan dressing yake bukata ita kuma wancan ta yi ustazanci har ya kai geji yanzu imanin ya isa sai ta ajiye hijabin ita ma don a neme ta ai alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wa tayyibatu litayyibina wa tayyibuna litayyibat dole ustazai a rika neman mata na kwarai sistoti masu bin Allah su za ku aura su ne ya zama dole a aure su kuma sai mutum ya je auren sai ce wallahi ni kin san ustazu ne bani da ko kobo wai ko bribing ko cin hanci da talauci ake ba wa matan ma sai ka sai ka je ka ga mata baka da kuɗi wai bribing cin hancin ma da talauci ake yi kawai ubanta ya ce je kai magana ta za ta amince ko ya nan bai san yadda zai yi ba haba ustazu ka je ka zauna za ku gana ka ganta ka zauna ka yi wanka ka sha guga ka sa turare ka je ka zauna kana inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ka gama ana wallahi wallahi inni la uhibbuki fillah ina son ki dan Allah tace ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fihi ba abin da yasa nake son ki illa ilallahi wa fillahi lillahi kawai kin amince da ni eh to Allah ya sa mu dace ma ana illa talib sai dai ina kokari na rufawa kai asiri ba ni son tafiya saboda wasu abubuwa da kuma kaunar gana da ke da nasihun da muke karawa ƙaruwan juna da su wa ma azalika ina nema amin uzuri zan je ni ba son tafiyan nake ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ustazu haka bai fi maka ba amma an je duk katangar mutane an kankare su an yi ta hudawa ha ba jama'a mu ji tsoron Allah in an bi ta barawa a bi ta mabi sawu a gaggauce wannan da ikon Allah shi kai mu gaba ta nawa gaba ta biyar shine wujubu tarbiyatil nisa wal banat fil islam wajibcin tarbiyyar mata da ƴaƴa mata a musulunci a wannan gaba na so ne magana mai tsawo sai dai lokaci ya sako kai a gaggauce gaskiya jama'a mu iyayen da muke haihuwa a yanzu in nace mu ina nufin mu maza bil haƙiƙa ba a yi wa mata tarbiyyar da ta dace matan kala biyu ne miji za ka ga a waje zai baka sha'awa ahalus sunna ya kai kololuwa a gidansa ba haka bane babu sunna din ko kuma miji ko kuma uba ya kai kololuwa wajen sunna wa ma azalika yasa ba haka take ba jama'a ba ba yaudaran kanmu in mun yi haka wajibi ne an gan mu da sunna a waje to a gidanmu sunna ne ƴaƴanmu su ma sunnan ne mafiya yawa har a yau mu ma mazan akwai abu na western world da ke shiga jikinmu muna imitating western world blindly sai ka ga uba wai baya murna da aihuwar ya mace namiji yake alfahari da shi idan ya bace ma an mun aihuwa yayi shiru yayi ta malam mai ahalari Allah ya ji kansa fi ma yusarrufi shi bai gaya ma mai aka aifa ba to mace ce shi ma idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu wallahi an samu karuwa sai ya shiru in ka ce me to ka san amsar amsar ka san muqaddar ne damirun mustatirun taqdiruhu me hiya ce ai sai ka kaddara hiya amma in yazo yace an mun aika wallahi an samu namiji har ma an rada mar ran da aka haife shi yana alfahari to namiji ne jama'a gaskiya in muna so mu yi musulunci sai mun waye gari muna murna da aihuwa ƴaƴa mata kamar yadda muke murna da aihuwan ƴaƴa maza ko ma fiye da haka tsaya ka ji gara basan aihuwar ‘ya'ya mata. Na farko gabaninmu kutsa zuwa ga musu tarbiyya ɗin, zuwa ga gara basan aihuwarsu, mu ɗauki hadisi na imamu Abu Dawud da rahimahullah. Za ka ga ‘yarka ta zo gida, ta ƙona gashi, ta sako wando ko ta sako stela ko hijabi halfway, half sunna half bid'a ɗin. A yi magana sai ce ai ‘yar sakandire ne, an sake ta ta dire ko? halaka ko ‘yar jami'a ne an ja ta ga halaka ta jawo ko ‘yar menene <laughs> ga sunan dai sunaye kala-kala ba sai mun kira ba is sakandare an sake ta dire ga halaka wai sai batta annabin Allah ya yi bushara ga uban da bai gyara bai gyara ‘ya'yansa tarbiyya ya ce inna da yusa la ya shan mura'i janna gaila wa mani da yus qala allazi yuqirru al-munkara ma ahlihi lalle da yus ba zai sheki kanshin aljanna ba sahabbai suka ce waye da yus yace wanda ke ga iyalansa na kurakurai baya gyara musu wannan ko kanshin aljanna ba zai sheka ba riwaya ta imamu bukhari rahimahullah yake cewa ana jin ƙanshin aljanna tsakaninka da ita saura ka isa da shekara ɗari zaka ji kanshin ta to shi ko kanshin ta baya ji the distance between him and aljanna fi tafiyan shekara ɗari kenan me laifinsa ‘ya'yansa na kurakure baya gyarawa shi yana sa iyalin da za hijabi amana na ‘yarsa ba hijabi bai gyara mata ba don haka a matsayin ka na uba ina son ka don Allah ina nasiha zuwa gare ka wajibi sai ka gyara wa iyalanka tarbiya ka shiga aljanna ya ayyuhal ladina amanu an anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna a gaggauta bayan wannan daga cikin fa'idodin aihuwan ‘ya'ya mata. Hadisi ya zo a cikin littafin al'adabul mufrad na Imamul Bukhari rahmatullahi alaihi. annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana gaya mana gara da albarka da fa'ida da ke cikin aihuwan ‘ya'ya mata, ya ce, Man kana lahu salasu banat, fa fasabara alaihinna, wa kasa hunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari. Duk wanda ya haifi ‘ya'ya mata uku, jama'a mu ji ƙarfin hadisin nan, duk wanda ya haifi ‘ya'ya mata uku, ɗaya, biyu, uku, sabara alaihinna ya haƙuri wajen tarbiyyantar da su. kasahunna min jiddatihi ya tufatar da su daga cikin dukiyar da Allah ya bashi haƙuri wajen tarbiyya haƙuri wajen biyan kuɗin makarantansu haƙuri wajen kai su islamiyya haƙuri wajen musu ɗinki sai ya musu magani makomarsa da ikon Allah aljanna in ji annabi kunna lahu hijaban minan nari za su zama shamaki gare shi daga shiga wuta dalilin tarbiyyantar da ya'ya uku ya tarbiyyantar da su suna 'yan mata ba zawarawa ba ya aurar da su ba su taɓa zina da kowa ba ka tarbiyyantar da uku ko sun taba yi sun tuba ba kuma laifin ka bane ka musu tarbiya irin ta musulunci guda uku ka kai su gidan miji da ikon Allah sun zama shamaki gare ka daga wuta a wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a cikin tahqiqi na al-Arabul Mufrad ce hadisi ne hasan akwai kuma wani hadisi da ya ka cikin labinsa na sahiha shi ma zaka iya samu su cikin al-Arabul Mufrad cewa man kana lahu salasu banat wa fi riwayatin aw akhawat fa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan sai wani mutum yace ni ya rasulullah ko da ƴaƴa biyu ne annabin Allah yace ko da ƴaƴa biyu ne ko da biyu kai wa ba uku ba makomarka aljanna shi yasa sufyan bin uyayna alaihi rahmatullah yace saboda kaunar wannan a magabata na kwarai mutum zai waye gari bai ma'aifi mace ba zai ta roƙon Allah Allah ya bashi biyu ko uku ya musu wannan tarbiyyar? ya aurar da su ya kuma dawo ya tsuguna na cewa Allah samu aljanna ba don halin mu ba yana tawassuli da aurar da su da yayi yace sai mutum ya waye gari saboda bai da ƴaƴan sai dauki riwayan au akhawat sai je dauko ƴaƴan dangi wancan jummai ne babanta ya rasu yar babansa ne sai ya dauko ya rike wancan halima ne kakanta ya rasu mama ta rasu ya dauko ya rike waccan yar kaninsa ne bai da halin rike da sai ya dauko ya rike sai hada ukun ba ma nasa ba na ƴan uwa saboda an ce au akhawat ya kai musu tarbiyya ya aurar da su ya dawo kuma yana roƙon Allah aljanna ba don halinsa ba an ce mako masa daman aljanna ne jama'a ina muke da wannan hadisi din banda wannan koma cikin sahihu muslim annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ƙara bayyana gara basan tarbiyyantar da ‘ya'ya mata ya ce man ala jariyataini ana wa huwa kahataini fil janna duk wanda ya tarbiyyanta da ‘ya'ya mata biyu ya ɗauki nauyinsu har zuwa gaban aure ni da shi a aljanna haka muke baina sabbaha wal wusta ni da shi haka muke a cikin gidan aljanna jariya ta ne ba sai naka ba ko na ‘yan uwa me zai hana ko da Allah bai baka haihuwan baka ɗauko ka riƙe shi ina muke da musulunci muke kyamatan haihuwan ‘ya'ya mata ake musu riƙon sakainar kashi har uba ya rika cewa ina ma da namiji za a haifa kana da yakin namiji ya fi albarka ibn al-qayyim rahimahullah cikin tufatul wadul li ahkamil maulud yace bai ishe ka hujja ba Allah ya fara gabatar da ya'ya mata akan maza a qur'ani da yana bayanin kyautar aihuwa da yake yi mata Allah ya fara ambata matan ma wanda ya aihu mata zuriyan a duniya bai da namiji shi aka fara yabon Allah ya wa kyauta a qur'ani lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur am aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inafa wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda ma a zuriyan mata ba ma namiji shi aka fara gabatar da garaɓasansa a cikin kyautar Allah fiye da ma wanda ya aifi maza zalla ko wanda ya haɗa maza da mata wajibi mu rika tuna waɗannan ababe mu rika musu tarbiyya mata da gasken gaske ana sa ido saboda in kai wa uku da ikon Allah makomarka aljanna bai kuma zama hujjan dan kai wa uku ya gama ka ce yan baya kuma mun yi uku ya isa ba ba ka san me za ka yi Allah ya baka aljanna ba ba maki ukun farko ba su gamsar da Allah ya baka aljanna ba na yan bayan ne su suka gamsar da shi don haka sai ka yi da gaskiya yan bayan ma sai a dawo da ba a roki Allah aljanna wajibi ne mu rika alfahari mu rika murna da aihuwan ƴaƴa mata muna rike su ya ishe ka hujja da annabin Allah yake son ya'ya mata ga hadisi a Bukhari Umama ya dauka a ba a wuyansa akan wuya ya dauke ta yana sallah har ma yayi ruku ya ajiye ta ya sujada ya dauko ta ya taso da ita ga hadisi a Bukhari yadha Umama ala atiki akan wuya yake dora ta mace ce yana sallah da ita saboda kaunar yara da yake yi sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi mu tsaya akan wannan da gasken gaske mu tsaya mu kalli abin da kunnen basira mu ji shi da kunnen basira mu kalla da irin basira mu kuma yi aiki da shi da zuciyar basira wannan shi zai samu wanye lafiya kula ga wannan akwai karancin lokaci zan ƙara da cewa khamisan wal khatima zan ƙetare mataki na shida mataki na bakwai da na ambata insha Allah sai na ɗaura masa aure da mataki na biyar sai mu yi conclusion al khatima akan wannan idan Allah ya ba mu hali gabanin zuwa Ramadan in mun samu dama za mu ɗora ci gaba da nasiha kan wannan tafi iyaye ainihin mata a don gari in bai yi ba idan muna raye bayan Ramadan in shi Allah sai a ɗora in na mutu kowa ma ya huta Allah ya ba wani dama ya zo ya ɗora ƙarshen alkhatima nasiha ta zuwa ga iyaye mata dukkan abun da ya dame ki a duniya ki sani cewa kai complain zuwa ga Allah shi komai inganci ubangiji yana rufa wa mata asiri ka duba fa saɓani ake tsakanin miji da mata saboda ubangiji ya share wa mata hawa ido ya turo solution na mace cikin kisarwa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma akan kisarwa ne ne khawla bintu sa'alaba radiyallahu anha mijinta ne mata ainihin zihari ya kwatanta ta da uwarsa a lokacin an san in mutum ya wannan matsayin aure wasu su an yi tawakkufi wasu ce ya haramta amma babu solution na yin azumi ko ciyarwa da za a bada sauki a kai babu wani solution me ke faruwa abun ya dame ta ta masa hidima da dama a rayuwa ya zo ya kwatanta ta da uwarsa yanzu aure ba ya shiga wani hali sun zo ta ce ya za a yi ya ce bayi da wani solution kawai ta tafi gida ta kawo complain wajen annabin Allah annabin Allah ya ce bayi da solution saboda wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha a wurin Aisha radiyallahu anha tace ina jin tana magana ina riskan wasu kalmomin Khawla bintu Sa'laba wasu bana ji ina riskan maganan kadan kadan wasu bana ji amma qad sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat ya share mata hawaye saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Aisha take cewa ina ji tana cewa idan kai ka ce baka da solution ana ashku basi ila Allah tace zan kai complaint ina zuwa ga Allah Allah zai ban solution bata bar wurin ba Allah ya jero ayoyi cikin suratul mujadala yana share mata hawaye kuma aka rada wa surar sukutun da guda suratul mujadala surar mace mai jayayya da mijinta don fahimtar gaskiya ba a ce suratul mujadil namiji mai jayayya da matarsa ba matar ma aka nada wa surar sunanta a shikenan duk abin da ya dame ki kuncin gidan miji ne zaluncin maza ne irin namu da ke iya faruwa a rayuwa rashin aihuwa ne wani abu mai kama da wannan ne wajibi mu ji tsoron Allah mu maza wa ma azalika kai kukanki zuwa ga Allah Allah zai share miki hawaye Allah ya ba sa mu wani lafiya gaba ta gaba da son tsoron da na tsallake shine tanbihatul muhimma lil banat wan nisa rahmatullahi alaihinna wannan shi muka ketare idan Allah ba mu damar muhadara a karo na gaba sai mu dora akan wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi wa billahi taufik. to bayanin wani irin suna ya kamata ta rinka kiran mijinta da shi na ladabi wato sunansa ne kai tsaye ko kuma akwai wani tsari da malam yake da shi wanda zai taimaka mata to matan manzon Allah tsira da aminci tabbata gare su kan ce ya lalla. hadisai da dama kana ga ya rasu lalla. kowane mutum da irin mulkin da Allah ya bashi misali idan ina da iyali ina a caɓa, kuma ya zama ni ne sakataren yan a caɓa. yace ya sakataren yan a caɓa. ai ko malami ta ce akaramaka Allahu yayi ya ustaz yi ya sheikh duka wannan akwai matan abokai da suke gaya musu ya sheikh ya ustaz hayya kalla daga ya ji kalla ya san shi ake nufi so suna na radabi director ne director a gaya masa commissioner ne the honorable dan majalisa ne the honorable kansila ne the honorable Allah ya taimake ka the honorable a kamba ma shi insha Allah ta'ala zai ji kaman zai fashe in an ce yayi sai yayi cikin sauki da ikon Allah so a nemi suna in dan kasuwa ne da shi din ma an sa abin da za a gaya masa insha Allah ta'ala Allah ya taimaki Allahji Allah ya ruha maka asiri Allahji kenan wallahu ta'ala alam sai wannan tambaya na gaba tana cewa ita ma abucin zuwa gurin boka ne wani tuba ne za ta yi wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah ita tana tana ganin kamar mabara karɓi tubanta ba ne insha Allah in na manta in ban manta ba yar uwa insha Allah muhadara na gaba za mu yi magana akan hanyoyin tuban masu zuwa wajen boka gabanin na abin da nake ga miki a gaggauce daga yau ki daura ne ba za ki komawa ba na biyu ki da na sani kan abin da kika aikata na uku ki daura kuma take yanzu ki bari instantly uku ko sannan baya ga haka na kira na dama na biyu ki tuba don Allah na uku daura ne ba za ki komawa cikin sabon Allah ba na hudu ki bari take daga kin ji babu kyau na biyar ke kina cikin halin lafiya na shida babu jinkiri ga mai ranar tafiya da take faduwa insha Allah Allah zai karbi tubanki daga yanzu kin ce na daina kika yi da na sani ka abin da kika yi a baya insha Allah ta'ala Allah ya karbi tubanki kuma sai ki ta istighfari insha Allah Allah zai yafe miki in ban sha ba ka tuna gaba mun bayani kai da za a tuba akai a cikin bayani mai tsawo wallahu ta'ala alam sai wannan kuma tace namiji ne shi kuma ya ce yana da wata yarinya da yake nema da aure wanda ta kai ke kimanin shekaru sha tara ya sha ya mata nasiha akan sanya himar karshe ma dai ta gwada masa cewa ita ba za ta sanya himar ba sai bayan ta yi aure to shi me malam zai kara masa bayani akan wannan barta ne ko kuma akwai wata hanya da zai bi to in dai tana budurwa ba ta sa hijabi ba matukar ba sabon musulunta ne kake so ka yanto ta ba ko wanda rage cin wani halaka mai muni ka ɗauka jihadi kake yi to gara ka haƙura in dai ba wai wani ta musulunta yanzu bane ko wani damuwa rage cikin wani gida zaka ento da kake bukata to matukar ba haka bane ka haƙura shi yafi dacewa saboda al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibuna wa tayyibuna lit-tayyibat in dai kana son zabi ba ta so to kaga tsakaninku ba compatibility don haka dole a samu matsala a gaba Allah ya kare matsala din والله تعالى أعلم